Wato wannan al'amari dai ya daɗe a ƙasar nan. Wannan maganan tana nan tun lokacin da aka yi aka yi Najeriya. Kuma an sha yi an sha magana a kai kullum ana magana a kai har ya kai ga taron da aka yi a 2014 a ƙarƙashin Goodluck. Wato akwai maganganu da aka yi da yawa lokacin 2014 don a lokacin ina national conference an tattauna abubuwa da yawa mutane sun je da yawa sai dai maganar ne gaskiya maganganun da aka yi a wancan lokacin ya rarraba kan mutanen ƙasar nan don ba je da baki ɗaya ba kowane fanni na ƙasar nan sun je da abu a zuciyarsu ba je da abu ɗaya da wai za a je a kammala a wannan taro ba To, dakta a matsayinka na tsohon ɗan majalisa, wane ne yake da hurumi gabatar da doka ko kuma yin doka dangane da sake fasalin Najeriya? Wannan al'amarin yin doka ai yana karkashin majalisa ne. Kowane doka sai ta biyo hannun majalisa kafin a kafa doka Za ka iya kai ma ɗan Najeriya kana da 'yancin da za ka kai wani abu a gaban majalisa a kan cewa a yi maka doka a kai. So in sun tattauna sun yarda cewa eh ya kamata a yi doka sai a yi doka. Me yasa Dokta masu waɗannan kiraye-kiraye suke so a kafa wata majalisa ta daban da za ta sake wannan fasali maimakon majalisa. Wato ba wani majalisa a ina za a ɗauki majalisan ba wani majalisan da take da yanci har a tara mutane wai su tattauna a kan zamantakewan ƙasar nan babu majalisan ba dokan da ta ba da wannan yancin a ina za a ɗauki wannan dokar. To me yasa waɗannan mutane suke waɗannan kiraye-kiraye na ganin an sake kafa irin wancan eh, taro da aka yi na ƙasa? to in an kafa ma sai me ai shine matsalan abu don akwai abubuwan da zai faru idan ana so ba yin amfani da abin da ake tattaunawa a cikin irin wannan taron kamar national conference nan kaga akwai wayansu abubuwa da za a tsame a kaiwa shugaban kasa wanda zai taimaki shugaban kasa a ba da shawara sannan akwai waɗanda kuma dole za a kai wa majalisa don ya tanadi yin doka a kai to ba wanda zai iya yi doka a kai kaiwa majalisa ba to dole a kaiwa majalisa su tattauna sa'annan su yi doka a kai to dakta ganin halin da ake ciki yau a najeriya ina mafita yake wato wannan abin tsakani da allah akwai wahala fa inda in akwai wanda zai iya cewa wai shi kenan zai iya fidda wayansu abubuwa da zai kawo masalahan ƙasar nan da matsaloli da muke da shi a arewa sannan matsaloli a kudu a ce wai za a zauna a kawo wani taro wanda zai kawo ya haɗa kai wai zaman lafiya gaba ɗaya don wani taro akwai matsala a maganar restructuring da ake kawowa wannan turanci ne wannan in ka ɗauka ka fassara ta akwai matsala kowanne ka ɗauka. Dr. Haruna Yarima mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na gode, na gode.